Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar tara ga watan wato ranar lahadi tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin ga cikakkun labarin duniya mai karatu sarfil hashin gumel yawan mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe a kasar china ya kai 811 ya zuwa daren jiya asabar inda ta zarce yawan mutanen da annobar huhu cutar huhu ta sars ta kashe a shekarar 2002-2003 a cewar jami'an china da safiyar yau lahadi mutane 89 ne suka kamu da sanadiyar cutar jiya asabar a cewar hukumar lafiya ta china cutar sars mai rike numfashi an yi imanin ta kashe sama da mutane 774 ta kuma kwantar da kusan mutane 8,100 a china da kuma yankin hong kong cikin waɗanda suka mutum akwai wani ba amurke wanda ya rasa ransa a birnin wuhan na ƙasar china da ke zama cibiyar da annobar ta ɓarke a cewar jami'an ofishin jakadancin amurka a beijing jiya asabar a cewar ofishin mutumin mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne sanadiyar wato ranar shida ga watan nan na fabrairu akwai kuma rahotanni da ke cewa wani ɗan ƙasar japan shi ma ya rasa ransa a yankin wuhan sanadiyar wata zafin mara wacce ake kyautata zaton cutar coronavirus ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar ba jiya asabar shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya ce zai aika da wata tawagar masu bincike zuwa cana ranar litinin ko talata sai dai bai bayyana sunayen waɗanda zai aikan ba ya kuma ce hukuma za ta bayyana wa jama'a komai da komai da zarar sun kintsa wani sojan wani soja wanda ya ja daga a wani fitaccen rukunin shaguna arewa maso gabashin thailand ya harbi mutane da yawa jiya asabar ya kashe akalla mutum ashirin tare da raunata wasu 31 a cewar jami'ai 'yan sanda sun ce sun wato sun ce shagunan na hannunsu yanzu kuma ministan lafiya autin chanivarakul ya ce babu sauran gawarwakin da suka rage a wajen amma ya kara da cewa ba san ko akwai sauran karin gawarwaki ko waɗanda suka ji rauni ba ko a'a bai faɗi cewa ko an gano mutumin da ya harbin ba a newton ya ce an harbi wani likita da ke ƙoƙarin taimakawa wani da ya ji rauni 'yan sanda sun bayyana ɗan bindigar da cewa soja ne da ke cikin fushi saboda takaddama kan fili an gan shi dauke da bindiga a hoton bidiyon wurin da gidan talabijin na tairaf ya nuna tairaf ya ce lamarin ya fara ne da misalin karfe uku da rabi na yamma wani dan sanda da aka tuntuɓa ta waya ya ce sojan ya harbe wani soja har lahira da wata mata ya kuma raunata mutum uku duk saboda takaddama a kan fili ɗaruruwan mutane sun yi zanga-zanga a yawun da babban birnin ƙasar kamaru suna neman a soke zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a yi a yau lahadi a maimakon hakan a bullo da shirin sauya gwamnati wanda zai kawo ƙarshen daɗaɗɗen mulkin shugaban ƙasa paul masu zanga-zangar sun ce wannan shine kaɗai matakin da zai shimfiɗa tubalin dimokuraɗiyya a ƙasar. Wannan ita ce muryoyin akalla mutane 500 maza da mata da matasa waɗanda suka yi shigar baƙaƙen kaya suna waƙoƙi lokacin da suka yi maci akan titina a birnin Yawun da ranar Juma'a. Suna waƙa cewa kamar tana buƙatar wani shirin sauyin shugabanci da zai kawo ƙarshen shugabancin Paul Biya da ya kwashe shekaru 38 ana yi. Cikin shugabannin masu zanga-zanga akwai Kawala, shugabar jam'iyyar People's Party. kuma tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta ce mulkin kama karya na folbiya ya lalata tsarin zaben ƙasar kuma ba a iya sauke shi daga mulki ba ta hanyar zaɓe. Wasu 'yan ƙauyuka sun gwabza faɗan ƙabilanci a kudancin ƙasar Kazakhstan. inda matasa suka yi ta lalata gidaje da motoci tare da haddasa wa ɗaruruwan mutane gudun hijira a makwabciyar ƙasar kigistan Faɗan wanda ya barke a cikin daren Asabar shine faɗan kabilanci mafi muni da aka gani cikin shekaru a yankin Jambel da ke tazarar kilomita 130 yamma da Almaty babban birnin Kazakhstan. Gwamnan yankin ya ayyana dokar ta ɓaci da daren jiya Asabar saboda tsoron za a ci gaba da samun tashin hankali. Babu tabbacin abin da ya haddasa kicin wanda ya haɗa 'yan kabila Kazakhs da Dungans waɗanda su musulmi ne da ƙasar China. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba muhimmin batu wato alakar ma'aikatan aikin jarida da kuma hukumomi. A wannan makon za mu duba batun kama wani wakilin jaridar Daily Trust da wasu da ake zaton jami'an tsaro ne suka yi a birnin Maiduguri na jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. rahotanni sun ce sojoji daga runduna ta bakwai sun yi daren mikiya a ofishin kungiyar 'yan jarida ta kasar da ke jihar inda suka yi awon gaba da mr olatunje omirin ba tare da sanar da kungiyar 'yan jaridu abin da ya aikata ko ake zarginsa da shi ba sojojin waɗanda biyu daga cikinsu ke sanye da kayan gida ɗaya kuma da kayan soja rike da bindiga. sun saka wa Mr. Olatunji Omerin Ankwa a hannu sannan suka tafi da shi. A cewar sakatariyar kungiyar 'yan jaridu ta NUJ a jihar Borno. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu. a ranar 30 ga watan janairun 2020 ne da wasu da ake san cewa jami'an tsaro ne suka kusa matattaran 'yan jaridu da ke cikin garin maiduguri inda suka kame wani da ake kira mr tunji omeri wato dan jaridan nan da ke aiki da kamfanin buga jaridan daily trust suka kuma yi awon gaba da shi zuwa bariki mai malari ba tare da sanar da kungiyar 'yan jaridun game da laifin da ya aikata ko kuma abin da ake zargan shi da shi ba wannan dai ya sa kungiyar 'yan jaridu reshen jihar borno da wata sanarwa da yin allah wari da wannan mataki da jami'an sojan suka ɗauka wannan sanarwa dai da ke dauke da sa hanyar shugaban yan jaridu na jihar borno alhaji talba da kuma sakataren yan jaridun muhammad ibrahim na nuni da cewa wannan cin mutunci ne aka yi wa wannan dan jarida ganin cewa sun kutsa haraban yan jaridun ne suka kuma nuna masa cewa sun zo masa da aiki sannan suka lakaya masa ankwa suka kuma ci sakayarsa zuwa bariki sanarwar ya ce ko da shike an saki wannan dan jarida amma hakan bai masu daɗi ba ko kaɗan don wannan na nuna toye haƙƙin 'yan jaridu ne ko kuma hana su gudanar da ayyukan su yadda ya kamata sanarwar ya kara da cewa mu a matsayin mu na 'yan jaridu za mu ci gaba da gudanar da aikin mu yadda ya kamata ba tare da fargaba ko kuma jin tsoron kowa ba sanarwar ta ce akan irin wannan ɗaukan mataki na zuwa har cibiyar 'yan jaridu a kuma kafa ankwa a hannun ɗaya daga cikin 'yan jaridun a fice da shi ya kamata a doki matakin zama akan teburi guda don tattauna duk wani abin da suka gaba daidai ba da kuma neman mafita ganin cewa an kame wannan dan jaridar ne Mr. Tunji Umeri a bayyanar wasu 'yan jaridu da kuma ke wannan cibiya a wannan lokaci kamar yadda wannan dan jaridan Malam Bilyamin Yusuf da ke aiki da gidan rediyon Faransa ya shaida mun muna zaune sai na ji ana kiran shi a waya sai na ji yake cewa just come to enuje wato shigo cikin enuje press center shi su suke kiran shi a waya eh da suka shigo ah, mm. to ku shigo cikin press center mana to ni na zo ne daidai da uh, uh, kujeran da nake din zaka hango duk abin da yake shigowa daga waje mm. sai tambaye ni akwai wanda suke shigowa ne sai nace a a'a babu a ah, sai ce ai shi bai sama wanda suke gidan shi ba fa kawai da ya ce shigo shi eh, shi abin nan shi tun jin kenan eh. yace shi bai sama wanda suke gidan shi ba to ga akwai mutane suke so na ci kai babu can sai na ga wani mota focus yana shigowa wata irin mota ce focus wata ford eh, focus ah, ba fentin soja mm. um, kamar ruwan omo sai na ga yana shigowa sai na ce ga ga wani su ne su zuwa focus sai na ce ka je ka same su mana shi gaba su yi baya motan ka je ka same su mana sai ce a bari shigo yana ce abinci kawai sai ɗaya ya shigo da jallabiya da wani hirami a wuyan shi da ya shigo da jallabiya da hirami a wuyan shi kawai da yana zuwa ma kan shi tsaye sai na ga ya tsaya kan shi ko mu uku muke muke zaune ko magana bai mana ba kawai sai ya ce ah how about the change of name na ya wato da hausa ya ya batun canja suna dama sun ba shi kamar wani canjin suna ne wallahi ban sani ba mm. ya batun canjin sunan ne mm. sai ce a have you checked the paper wato kun duba paper ni yau ne mm. sai ce a ba mu duba ba sai ne ya ce let's meet outside now mu haɗu a waje. Yan eh, ji NGC wanda ya zo da bana nan Sun fita kenan kawai sai yana kwalla min kira. sai na ji wani kuma a ciki ma yana gwalla min gida kamar suna kokowa haka mm. muna fitowa sai na ga ya sa mai anko a hannu daya mm. to yana kokarin zai sa mai shi kuma baya so sai muka fito gaba daya mm. sai suka ce a ah, kar mu damu za su je wai 70 mia ne ko menene ne ba sa abin da yake abin da yake nufi ba mm, wato sun nuna muku su sojoji eh sun nuna sojoji don biyu da biyun da suka zo shi mai jan motan da ba da kayan soja yake ba to daga baya bayan sun kama cin su sami yanko sai wani soja ya fito daga waje da bindigan shi ya shigo cikin wato har da bindiga suka shigo wannan tattaran ita da bindiga da bindiga ya shigo bayan sai da suka kama shi din kenan sai shi sojan mai kayan sarkin sai ya shigo da bindiga cikin matattaran yan jaridu suka sa shi anka kuma suka zo da bindiga suka sa yanko suka sa shi anka suka sa shi a mota kuma da bindiga bindiga suka tafi da shi ya kuka ji ganin cewa kun ga soji ya shigo matattaran yan jaridu har da bindiga kuma ya kama abokin aikin gaskiya abin zai zai ba mu tsoro har yanzu soja zai iya shiga cikin matattaran yan jaridu ya kama dan jarida gaskiya abin yana abun abun abun tsoro ne gaskiya kamar sun shaida muku a laifin da shi wannan dan jarida ba abin da suka gaya mana kawai abin da suka ce kawai abin da suka ce kawai kawai mu damu ko za su kai shi wai sabin ji ba runduna ta bakwai kenan abin da suka abin da suka shaida mana kenan wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya tuntubi alhaji ajmadu tsohon mataimakin 'yan jaridu inda ya yi bayanin abin da ke kawo wannan matsala tsakanin 'yan jaridu da jami'an tsaro eh to akwai matsaloli da 'yan jaridu gaskiya suke samu a yadda suke gudanar da ayyukansu ah, alal misali na ɗaya in abu ya faru zaka ga ɗan jarida yana so ya ga cewa ya tantance wannan labarin mutane su fahimci me ne wannan me ya faru a wani gu me ake ciki ya jama'a za su samu zaman lafiya kasan dan jarida ce yake kawo zaman lafiya ko ina. amma sai ka ga yawanci jami'an tsoron da sauransu ba su ɗauki aikinsu da mahimmanci ba maimako su su kira 'yan jerudun su gaya musu ga abin da yake faruwa dan jerudu kuma in yi amfani da wani hanyar damansa ta samun wannan labarin in ya buga sai zama masa wannan matsala to kaga yana kake ganin mafita to da za a samu fahimtar juna tsakanin yan jarida da kuma jami'an tsaro eh to jami'an tsaron ya kamata cewa dama a duniyan da ta ci gaba da dan jarida da jami'an tsaro suna aiki ne hand to hand wato suna aiki in collaboration akwai good energy wanda suna training ɗin jami'an nasu a fannin aikin jarida wanda su san cewa mene aikin jaridan maimako ya kamata cewa a samu irin wannan haɗin kai sai kaga kuma ana samun gahuwan kai sai dai wani bincike da na gudanar da shi ne ya daga cikin mutanen da suka suka kame wannan yan jaridan da aka ce yana sanye da fararen kaya ba jami'in soja ba ne irin yan koran jami'in soja ne kawai wanda aka fi sani da suna muhammed kuma da motar shi ne aka yi amfani har aka shigo haraban yan jaridun wanda kuma aka ce wanda kuma aka sha zarga da aikata laifuffuka da dama ciki har da sai da shanun sata amma yanzu na nan na gudanar da ayyuka tare da jami'an sojan najeriya duk da cewa an sha zargan shi da dama ko da muka tuntubi tiyata kwamandan da ke kula da shi a arewa maso gabacin najeriya mai janar olusegun adeniyi a ranar da aka kame wannan dan jaridan ya nuna mana cewa bai san da kame wannan mutumin ba har ma ya buga waya ga ɗayan abokin aikinsa da ake kira goc wanda ya ce shi ma bai da labarin kame shi sai dai wasu daga cikin 'yan jaridunmu sun ga wuce musu zuwa cikin barikin lokacin da suka sanya wannan dan jarida a ankwa a hannu wani daga bisani tiyata kwamandan ya ansa mana cewa su suka kame wannan dan jarida actually we picked him up but it was the chief of army staff that intervened he was picked up because of certain issues that uh, he has to clarify and uh, He was not molested in any way. He was handled decently. He was taken to an office to write statements. But on the intervention of the chief of army staff, a gaskiya mu ne muka kame shi kuma mun kame shi ne saboda wasu dalilai wadda kuma muke nema ya mana karin haske a kai kuma ba ci zarafinsa ba an kula da shi kamar yadda ya kamata an kai shi ofishinmu wanda ya rubuta jawabansa amma bisa sa bakin babban hafsan sojan ƙasa na najeriya mun sake shi sai dai mun ce da shi ya dawo saboda muna so ya dinga amsa wasu tambayoyi a shawarar mai jiran olushegun a daina yin ya ta kwamanda da ke kula da shi a arewa maso gabacin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Masu sauraron mu a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin Haruna Dauda biyu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. To in dai saboda taya mu ne take horon shi. Mutane sun mutu a ƙasar Mali ta fifi a ƙasar burkina ta fifi a ƙasar niger suna hutawa sun ce ba su san su in dai tana ne ai babu matsala sai ku taya ku tunda ta ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke in dai a yi gaskiya a yi adalci ai bai ka kuskura ba ko da ɗaya rana a ce shugaban ƙasa da Jesu muhammad yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar niger mutum in kan shehoshe cikin akurki yake taya neman raƙuman da ya bacci. jama'a barkan da wannan lokaci barkan da saduwa da ko a na sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin bayani shugaban jamhuriyar nijar isu muhammadu ya salimi wasu manya-manyan mukarabansa na soja a sanadin ci gaban hare-haren da aka dinga kaiwa akan sojojin nijar din ana karkashe su musamman can kan iyakarta da kasar mali kafin hakan ta faru shugaban ya sha suka lamiri sosai daga wasu 'yan nijar din wanda suke ganin kamar ya cika goyon bayan ci gaban zaman irin wannan sojoji na ketare a cikin kasar kuma ba na faransa ba kwatsan sai gashi a makon nan aka ba da sanarwar cewa ai faransa din ma tana neman ta kara yawan sojojinta da ke yankin na sahel abinda zai sa su zarci sojoji dubu biyar wannan ne ya kawo mu ga batun da za mu yi muhawara a kansa a wannan shiri ne yau batun da muka faro tun cikin makon jiya wato magana game da makomar zaman irin wannan bakin sojojin ketare a kasashen mu na afirka musamman afirka ta yamma sunana maimuna ibrahim to gaskiya a yi na wa'anda suka ce din nan su tahe su tahe su in wani kokari ko wani taimako gare su su taimako ma sojawa mu na nan da makamai amma su ba sai sun tsaya ba tunda mu ganin mu cewa su wa'annan sojawan mu ba yarda muka yi da su ba abin da muka yi so a bar soja mu su yi aikin su Allah shi ne ke komi Allah kuma shi za ya kama mu Allah kuma ya kara sojawan mu game da wannan kashe-kashe musamman mu mata da in mijin ka ya tahi ba ya dawowa wasu in Allah ya taimaka ajali na can shi kenan wani ma ko gawar shi ba a gani ya za kai da marayu. kuma game da wannan batun ne wakilinmu na can nijar suleiman muni barma ya gayyato wasu fitattun 'yan siyasa guda biyu wato abdu idi na kungiyar fafutuka ta fscn da kuma siraji isa na jam'iyyar npr da ke kawance da ita jam'iyyar pnds tarayya mai mulki yanzu a can nijar to yau fafatawar tasu za ta soma ne daga rawar da ake ganin faransa din tana takawa a tashi tashi hankulan da ke galabar kasashen namu na afirka mm, ana ganin kamar faransa ba za ta rasa wata manufar ɓoye ba misali akari misali da abubuwan da ke faruwa a kidal Eh, kasar mali ne amma kusan a yau abin ya kai inda hukumomin mali ba su da yanci ba su da hurumin su saka su a gidan nan wannan magana kuma zan ka hujja mai karhi lokacin da wani yan ta'adda kwanaki da suka ɗauko makamai za su tahiya sun mamaye kasar mali wajen kashi kusan sattin sun tahi za sun kusa kai ba mako ba wannan sojan bane na horon shi suka tsaye da wani yan ta'adda ba haka ne bane ko ba haka bane barma fi sabilillahi kasashen afirka ga baki ɗaya da kasashen mali suka yi kira da babban murya da ƙasar horon shi ta zo ta taimaka kan waɗannan 'yan ta'adda su je su kwace bamako su kwace ƙasar mali gabaki ɗaya a wannan kira da aka yi a majalisar ɗinkin duniya ta ba ƙasar horon shi dama suka zo suka tseda su tsaf aka samu aka kora su suka bar wannan tahiya da suke na ɗauka hanyar zuwa bamako shi abun in mutane suna lusahi su bar man cewa wannan ra'ayi na mutane yan tsirari wanda basu san yadda duniya take su tashin hankali so ne suke a watsi ga baki daya wannan yan ta'adda su samu ma damar da za su kore dukkan guvernan guvernan na cikin wannan kasashe a koma cikin situation ta tashin hankali hmm, kana ganin idan sansanin sojojin nan na kasashen yammaci su fice daga wannan yanki watakila 'yan ta'adda za su mamaye tun ba shakka misali ɗaya inda wannan lokacin su ja wannan nahorin shi ba su da su ba akwai wanda zai iya tsare su ba sun kai ba mako ba da ba sun kwace kasan mali ba mutane su rika yin hali su rika lissahi mutane su lissahi ne suke jagorancin kasa ba jagorancin kungiyar society civil bane ba abu ne mai yauni sosai amana ce wadda ta jama'a suka ba mutum ba a yarda kamar yadda shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad ya waɗi waɗannan mutane da suke ko suke aikin 'yan ta'adda tunda duk wanda zai zo ya ce yana fata waɗannan mutane a kure wannan sojawan da suke taimaka mu suke taimaka ma ƙasar Nijar suke taimaka ma sojawan Nijar a kore su stay su wani salo ne wanda suke so wannan 'yan ta'adda su su mamaye ƙasashen mu in ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne ake mun gane su sosai kuma eh, in cikin yarda Allah ba ta faru ba wannan eh, wannan yadda suke so in baya faru ba mm. shine muke so jama'a su kwantar da hankalinsu su gane wa'annan sojawa da hujja eh, Alhaji Idi ya yi magana ya ce an kawo babu bazi militar a Niger babu sojawa ne wanda ke da wanda suke cikin operation Barkan kamar yadda minista Lanture da hudi ina gani ranar inda ya saurara da ya duk misali duk abubuwan da ya kamata a sani na nan soja na ƙasar amerika da ƙasar faranshi da ƙasar alman yadda suke a annafi logistics suke nan cikin kasar mu akasari saura suna na aeroport international wato sun zo eh, suna da wurin ajiyar kayayyakin aiki kayayyaki saboda wannan barazana ta tsaro wadda ke ƙasar mali yayi magana shugaban ƙasa alhaji usman mamadu yana cikin na wanda suka yi hattara ga magana kidal da ya wadi shugaban kasa alhaji su ya ce kidal tana yadda statutin ta na yanzu barazana ce ga tsaro na Niger kuma gaskiya ne. Hmm. To amma kuma eh, eh, eh, kidal din nan akwai hannun Faransa wajen tafiyar da al'amuranta. Ni ka san ban taba yarda ba da in huddo firici wanda bani da hujja kuma bani iya huddo wannan accusation babba saman kasa irin wannan kamar ta shi a ce suna bayan su mutane ko ku suna bayan su mutane na kidal. Hmm. Ni bani da wata hujja wadda za su cewa wannan staci koko wannan yanki na kidal yana da yana da yana da goyon bayan goyon bayan ƙasa faranshi. Alhaji Idi akwai taro da ya kamata a gudanar eh, a kasar faransa tsakanin shugaba macron da shugabannin kasashe biyar mambobin kungiyar jason sahel a yadda shi macron din ya bayyana taro ne wanda a yayinsa za su bayyana masa cewar shin meye ne matsayinsu dangane da eh, zaman eh, rundunar Mm, barkan a waɗannan ƙasashe ko kuma a yankin sahel ya kake ganin za ta iya kayawa eh, eh, bisa la'akari da yadda shi makron ɗin ke ta korafi a kan yadda su waɗannan shugabanni suka kyale talakawa a ƙasashensu suna cin zarafi ko kuma suna nuna faransa kyama in mutane na ƙasar Nijar 'yan tsirari ne to me yasa suke ba da tsoro ana hana su su hutu To dan me ake tsoro ake hana su ake danne demokarasiya ana hana musu incinsu na su hutu. Mm, ba gwamnati na cewa saboda dalilan tsaro ne yasa Zan ce wannan bai mata su baka shiga sha'aninka wannan waƙoƙi ne duk masu wannan waƙoƙin su ma sun san kawai suna yi ne don an umarce su si. yanzu kowa gane wannan zancen da ake na yin tsirarin dama a shi zancen shugaban kasa ne shine mutane suka ɗauka yan amshe ko mutum in kan shi cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya ɓaci to in dai saboda taya mune take horon shi mutane sun mutu a ƙasar mali ta fifi a ƙasar burkina ta fifi a ƙasar niger suna hutawa sun ce basu san su in dai tana ne ai babu matsala sai ku ku tunda ta ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke gudu rana in ta hutu hannu ba iya tsari kamar ya kake nihi kenan ita dai gaskiya tana nan duk lokacin da zaka bude tana nan ita ba gusa ba take faranshi abubuwan da muka ce muka ce alaƙanmu da faranshi a gyara ta don a ci riba duk kowa a ci riba ai haka muke a yanzu ba a ci riba kenan ban ga ba alama babu zancen a ci riba a ciki sojina ne na ƙasar faransa suke ƙasar niger ba haka ba ne sojinan wata ƙasa suke zauwa wata ƙasa kirete ke da kwai militar kiretan wannan ya kamata a gaban majalisa duk wannan mutanen na shi ana haɗi mutane suna amshewa abin da aka ce su faɗi nan ƙasa ce mu mai incin kanta wani soji ba zauwa nan ƙasar Nijar ashe ma a kalamin naku sojina ne da kaya suka zo ko kuma suke gujera da aikunansa a bisa ƙasar Nijar wanga ya kamata a yi shi je gaban majalisa a yi shi To amma ai kai alhaji kan wannan magana yan majalisa ne kamata su yi korafi ba ku ba cewa ba. Mu ne yau yan majalisa da sunan wa suke ba sunan kasa ba. An ce ba ku da yawa yan tsararru ne kuke. Ban mu da yawa amma ai yan kasa ne kuma muna da incin mu hoda abu balle abin da muke hodi yau an ga gaskiye shi. Yan majalisa ai wakilan mu ne ko? dole ne lokaci zuwa lokaci mu rika jan hankalinsu mu ce ga matsala 'yan ƙasa shurare 'yan ƙasa ɗan ƙasa inda kama a ce da gaskiya ciki ɗan ƙasa ko ɗaya ne in yi ra'ayi shuraren shi ake in kai ji an ce 'yan ƙasa wasu an maida su 'yan tsirari to babu alamar demokarasiya ciki mutane suna abin da suka so ne suna abin da suka so don iko amma a tsarin demokarasiya ɗan ƙasa ɗaya yana iya zanga-zanga ya huto da dirafan shi kana gani ana yi ƙasashen turai ka ce ba ka so ai shugaban ƙasa zaben shi ne aka yi kuma dole 'yan ƙasa su faɗi yadda abubuwa ake kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke wasi-wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da ya yi shi kan shi ba kalamu ba ne wanda shilgaba yake shi shilgaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk ƙasar Nijar ta tashi kamar mutum ɗaya tun da wanga yakin ba wani horon shi bane ba wani sojinan horon shi bane za su zo su mashi eh, sojinan mu ne sojinan sahel ne da 'yan ƙasa su ba da rahoto mm. wa'anga wanda suke shigowa suna zambata musu bar zamban mu ba wai horon shi bace za ta yi inda horon shi ce ai ba ba ta kenan kuma ba alamar za ta gyara abin a gaishen ku malamai idan Allah ya samu dawo makon gobe za mu tsunduma ne sosai a cikin alaka da ke tsakanin ita kasa Faransa din da kasashen da ta taɓa yau mulkin mallaka. Inda har za a taba zargin ko shugaban Faransa Macron ya rena su shugabannin namu na Afirka ne. Kuma makam yaya magana da wasu ke na cewa duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Nijar na yanzu yanayi ne a bisa umarnin shi Macron. Ba da bayan haka me bambancin ma kasashen da Faransa ta mallaka da wayanda Burtaniya ta mallaka idan ana magana daukan umarni daga tsofaffin iyayen gijin nasu. Yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Malam Audu Idi da kuma Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Mummudin Birma a can Yamai. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakuta a nan Washington. Mun baku lafiya. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To, madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron BOA